واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كأن كأن النور نور النجم الذي نعم مرتجلا أو من أو منشدا أو إنشدا كأن كأن نور الروض كيف تشي ce wato fulawa na dausayi nau da fata fulawa kai ka ce fulawa na dausayi na zamu lafazi tsarin lafazin shi ne tsarin lafazin shi wannan mashayin ne lokacin da yake barabayin magana lokacin da yake barabayin magana wato ma'ana magana da mutum yake ba tare da ya shirya ba ka ce ina so ka yi magana akan fulawa kawai nan take zai fara magana ina so ka yi magana akan kaza a gane akwai mutumin da Allah ya bashi baiwa kana so ya yi magana akan wani abu ba sai ya shirya ba kawai nan take zai fara magana kamar ya shirya shine irtijal an gane ku kai ka ce fulawa na dausayi tsarin lafafin shi ne murtajilan lokacin da yake barabayin magana ko lokacin da yake rera wake a in shada ko kuma in yana neman ilimi in yana neman ilimi min kulli ma nala al-fard wal mar'u sana daga duk abinda wani saurayi ya samu hakika ni ma na samu walmaru ya buka wasu husna sana kaga shi mutum kyakkyawan yabo yana wanzuwa ba a bayan bayansa, shi mutum kyakkyawan yabo yakan wanzu bayansa sa in ya mutu na wuce ah, fa'in in fatattana fatatta da halazzaci وكل شيء shay'in الحد al-hadd فإن أموت إذا in amut idan na mutu fa qatta na halazati to hakika jin na kai in na mutu to na gama jin daɗi, duk abin da ake zuwa samu a duniya na samu kullu shay'in balaga balaga al-hadd dama duk wani abin da ya kai karshe ya karewa yake yace ka annan naurar rau kai ka ce fulawa na dausayi tsarin lafazin shi ne lokacin da yake barabayin magana ko lokacin da yake rera waƙi ko in ya nemi ilimi daga duk abin da wani saurayi ya samu a nan duniya ni ma na samu dama shi mutum kyakkyawan yabo yakan wanzu bayansa wanda ana kira shi izharul fakar kenan a gane ko yana bayyana da alfahari cewa shi alhamdulillah duk wani abin da wani saurayi ya samu a duniya shi ma ya samu shi idan na mutu to hakika jin daɗi na ya kai ƙarshe wa kullu dama duk wani abu wanda ya kai ƙarshe dama karewa yake yi eh, eh yana neman yin talabar ilm Rahim Bismillahir Rahmanir لو صار خسر ما ما استعد بكنزه ما استعد بكنزه وإن هز السيف السيف لحكي مات لهزه قل طلب مات لهزه مات لهزه طلب وماء الشرك آه، دل لهزه وقد نال منها وقد نال منها القد ما شاء والقد Mm. alal kawkabu da zuwi wato asalu garbi wato kasan nan na likaban shi kasan likaban shi ya tabbata alal kawkabu duri akan tauraron nan mai haske can kololuwa kasan likaban annabi a kasan likaban shi da yake takawa da kaban shi in ya hau kan abin hawa kasan din da yake takawa ya tabbata ne can tauraron wanda yake mai tsananin haske na kamar yana wannan kamar nisbatul sharaf zuwa ga annabi tunda shi ba wai kasan rakubi yake ta ba wai wajen rakubi yake takawa ba shi can yake takawa ya nuna annabi ya kai gaya wajen ne wajen ɗaukaka an gane ku kasan likafan shi ya tabbata akan tauraro a juri mai haske lahu tsara kisra masta adda bi lahu tsara masta adda kisra gare shi ne masta adda kisra abinda kisra ya tanada wato a taskan shi ya tabbata na huga annabi duk abinda kisra ya tara a taskan shi gaba daga bayan sai da annabi ya mallake sai da annabi ya zo aka ci kisra da yaki ya zama to wannan arziki ya sai koma ga manzo sallallahu alaihi wasallam yace wa in hadda sayful har a lokacin da takobin gaskiya ya girgiza mata ko wa iz hazza sayful haq makulun bihi ne lokacin da manzon Allah ya girgiza takobin gaskiya mata li hizbi sai shi kisra ya mutu da girgiza takobin da annabi yayi yake tala uzama tula tula uzama ishirk wato wuyan nan na manya manyan shirka sallat ka kaskanta li izbihi zuwa ga izdan manzo sallallahu alaihi wasallam wa qad nala min hakika saran tsayi irin saran haka ka sara abu ka datsa shi biyu a tsaye eh? shi ne alƙaddu hakika tsarin tsaye wato na manzan Allah ya cimma ya cimma abin da ya so sai eh, da kuma tsara na giciye haka sai eh, kaga ba akwai tsarin da take a haka akwai wanda yake a haka kowace da sunan shi a gane to a wato alƙaddu tsarin tsaye walƙaddu da kuma tsarin giciye na annabi wa qannala ha ma ya sha ya cimma duk abin da yake so manzo Allah ya samu nasara da duk wani nau'i na sara da yawa wa kafirai sallallahu alaihi wasallam yake asfala zalbi wato kasan likafin manzo sallallahu alaihi wasallam ah, ala ala ala kawkabi ala kawkabi turi wato ya tabbata a can tauraro mai tsananin haske na kamar ana so a nuna wato darajar manzo ne sallallahu alaihi wasallam yadda kai shi mutum yana hawa dabba yana taka ainihin likama ne wajen da ake sa kafa ko to shi annabi ba dai yake taka ba can saman tauraron can sama tauraro mai haske yake takawa shi yake man ta'addal kisra bi kanzi abinda kisra ya tanada a taskan shi ya zama na manzo sallallahu alaihi wasallam wa idha hazza sayf haq a lokacin da annabi ya girgiza takobin gaskiya sai shi kisra ya mutu da girgiza wanda annabi ya yi dola an zama in shirk wato wuyan nan dola wuyan nan na manya-manyan shirka sallar da ta ƙasƙanta ga izza na manzo sallallahu alaihi wasallam min halkar alƙaddu sara na tsaye walƙaddu da kuma sara na gici wato waɗannala ma sha amin ha ya cimma abin da yake so daga gare ta hmm. a shirya بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قعدت على قلب مريض ولم تعد فشارد المرء أفارد بؤشة أفارد أفارد المرء أن ترى الموتى أفارد المرء إن أتى الموتى لم يعود قلدت ذنوبا لم قلدت ذنوبا لم تكفها ولم تعد فقلت على قبلت على ما كان منك فلا تهج فما كل شيء يرزق المال مولد قعدت على قلب مريض كازونا zauna akan zuciya mara lafiya kuma wato baka je ka gaida mara lafiya ba ko ka zauna akan zuciya mara lafiya amma baka gaida shi ba ya da marid wato kayan daki na mutum tarkace tarkace na tsaki na mutum in atal maut idan mutuwa ya zo wato ba zai dawo ba duk wannan tarkace in mutuwa ya zo tarkacen ba zai dawo zuwa gare shi ba falatar zunubai wato kara ta yawa kanka zunubai ba ka jin tsoron aikata zunubi walam ta kuma sannan ba ka jin nauyin zunubin a gane ba ka jin nauyi na zunubin ce ah, ka farta alama kana min ka falata wato ka jiyo akan abin da ya kasance gare ka na zunubi falata ud kada ka sake dawowa fama kullu hinin yurzaqu min malin mumlik fama kullu hinin yurzaqu mumlikun almal ba kowane lokaci bane ake azurta talaka da dukiya ba kowane lokaci bane ake azurta talaka a gane wala menene wala taqtulu auladakum khashiyata min imlak mumlik ai fakir fakatta ala kalbin mari ka atta ka zauna ala kalbin mari akan zuciya mara lafiya baka gaida mara lafiya ko baka gaida shi mara lafiyan ba zuciya musaribul mar wato tarkace na daki furnitures na daki in atal maut idan mutuwa ya zo lam ya ba zai dawo ba kalatta zunuba wato ka rata ya zalibi lam ta baka jin tsoron zalibi wa lam ta kuma sannan ba ka jin nauyinka ka fanta alama kana minka falata ka juyo a kan abin da ke tare da kai wato kanar ƙara dawowa ba kowane lokaci bane ake azurta talaka da dukiya da lokaci zai sai neman dukiya ba zai samu ba hmm. balagar da in ya nema ya samu to alhamdulillah da samu ba ya dogara ga Allah kawai ci gaba da harkar shi ya san cewa rayuwar duniyar nan ba shi da rayuwa ba duniyar nan gada ne zuwa ga lahira ba wai dan mutum bai samu nan duniya ba ya saba ciki hmm? na'am Thank eh. you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الكناية نعم الأمثلة نعم تقول العرب لا ربما ذكر شيء كانت قليلة محو القرد قرد وشي تنا بنيسا wato makarantar dan kunni wacce tana mai nisan makarantar dan kunni inda ake sa dan kunni da ake nufi ta ba yana da nisa eh kaga kaga yanzu da na kana da dogon wuya kaga wannan kinaya ne da ce kana da dogon wuya sai ce tana da lisan matattarar san kulli kaga zai ce ma tun da wajen yana da lisa tsakanin da da jiki da kafada ya nuna kenan nan wajen yana da tsawo kawai wacce kyakkyawa ce tana da dogon wuya shi ke nufi na'am na'am yace qala al-khansa khansa ta faɗa fi akhiha safa tana yaban ɗan uwanta sakhar bin har tawilun tawilun najah rafi'ul imani rafi'ul imadi kasirul ramadi idza ma shaka tawilun najah wato shi mai tsawon marikin takobi ne hannun da yake rike takobi yana da tsawo dogon hannu ne shi rafi'ul imani kuma mai madaukakin ginshiki wato ginshikin jikinsa mai tsawo ne mai madaukakin ginshiki ne shi kasirul ramadi ko mai yawan toka ne a gidansa in lokacin sanyi ya zo yana da yawan toka to mutumin da yake da dawilin najati yana da tsawon markin takobi in hannun mutum dogo ne ya inda ya jikin zai kasance eh? kaga tun da kaga markin tako hannun markin takobi ya zama yana da tsawo in shi gajere ne to ɗan zai riga jan kasa ana so a nuna shi dogon mutum ne sosai sannan mai maɗaukacin ginshiki ginshikin shi na jikin shi yana da tsawo a gani to wannan alama ne na shi jarumi ne shi kasiru ramad mai yawan toka ne a gidan shi in lokacin sanyi ya zo kaga mutum ana yawan kana yawan ganin toka a jikin a gidan mutum da yake nuni yana yawan infaki a ganin an ce wani mai yawan toka ne a gidan shi ai ba za a yawaita samun toka ba sai ana yawaita dafa abinci ba za a yawaita samun dafa abinci ba in ba in ba wai ana kyauta ana faɗi ga mutane ba ne. a gani to wannan shine ma'ana kasiru ramaj wani mai yawan toka ne in ba larabe na so ya faɗe shi ba sai ya faɗa a fili ba kawai ka yawa da gaskiya akwai toka a gidan shi sosai an gano wannan ku eh, lokaci lokaci ake yawo A lokacin da mutane ke bukata lokacin da ba a noma lokacin da mutane ke cikin tsananin rayuwa to shi yana yawan infaki lokacin kaga ai lokacin sanyi kila lokacin abinci ya riga ya kare mutane na buƙatar taimako na'am وقال آخر في فضل دار العلوم في إحياء لغة العرب wato wani ya faɗa game da falalan darul ulum a wajen na rayar da lugar larabci wani da tsika bintu adana da dara zakarar ha badawatal arabi ko arabi zakarar ha badawatal arabi wato bintu adnan wajadat daran fika hmm. bintu adnan biyar adnan ta samu gida a wajenka biyar adnan ta samu gida a wajenka wace ce biyar adnan larabci Wata ce bintu adnan kinaya ne na larabci an gane ku zakarata wanda ya tunatar da ita badawatal arabi ƙauyancin larabawa ko ƙauyancin ƙauyawa wanda ya tunatar da ita ƙauyanci na ƙauyawa وقال آخر الضاربين بكل أبيض مخزن والطائرين مجامع أي أم وانا منصوب على المدي أي أمده الضاربين إنا يبان ما سدوك ما سارة بكل سيف da kowane irin farin takobi mai zame kasau a gane amdahu ba kolin da yake ne masu tsararru amdahu zaribi ina yaban masu tsara da kulle abiyad da kowane farin takobi bi zamin katsau wa sa'ilina masu sukan majami al-adgani matattaran keta masu sukan matattaran keta ina ne matattaran keta zuciya kan masu sukan zuciya sai ko yace masu sukan zuciya zai ce matattaran keta yana mai keta yana keta da zuciya kinaya Ya ce al bai na tawbai wato daraja sabitun ya tabbata tsakanin tufafinka guda biyu tsakanin wandonka da riganka daraja yana nan a wajen wannan kiraya ne na na ne nisbatul majd ila insan me kuma ce mutum mai daraja ne sai a nuna kawai tsakanin tufafin shi kawai daraja yake laraba suna yin haka kuma kyauta karamci yana cike da ainihin mayafinka kawai kai mai karamci ne kawai kai mutum ne mai kyauta sai sai karamci yana cike da mayafinka ko mayafinka guda biyu da gyautanka da abin nan ko kuma wannan bargonka ko kyauta yana cike da bargonka guda bargunanka da gyautanka da mayafi na ba ta da ce mahawal kurd masafata min shahmatil uzun wato mahawal kurd shine tazara tsakanin fatan kunne zuwa kafada tazara tsakanin fatan kulle zuwa kafada ya ce wa idan kan hadhihi masafatul ba'ida idan ya kasance wannan tazara yana da nisa lazima an yakuna al tsawon tawila to ya zama lazimi wuya ya zama mai nisa tun daga haka ya zama wuya ya dole wuya ya zama mai tsawo kenan wa ka anna arabi badala an yakun kamar shi balarabe maimakon ya ce na hada al-mar'a tawila wato kamar maimakon ya ce wannan mace mai tsawon wuya ne na fa na bi tabir jadid sai ya kamsa mana wani irin sabon tabiri wanda yake fa'idantar da siffantuwarta da wannan siffa? an gane ku in ce wacce tana da dogon wuya to maganan ba balaga sosai sai amfani da kinaya ya dan sakaya mana kinaya a dan sakaya wani magana wanda sai mai hankali zai gano abin da ake nufi ce fulanun idu ma'awal kult mm. ko fulanatun ba'idatu mahawal qurb wace mai nisan matattarar dan kunna ne a cikin misali na biyu matan nan kharsa ta siffanta dan uwan tana siffanta dan uwanta cewa shi mai tsawon markin takobi ne mai madaukakin gishiki mai yawan toka wato tana so ne ta nuna mana da wannan tarkibi din akan cewa shi jarumi ne shi kuma mai daraja rafi'ul iman ai azimun fi qawmi ma'ana kenan mai daraja cikin mutanensa mai kyauta adalat an tazri bi hadhihi al sai ta dan kauce adalat ta dan kauce daga bayyanar da wannan sifofin zuwa ga dan hannunka mai sanda zuwa ga ishara zuwa gare ta da kuma dan sakayawa a gare ta ya zuma mai من طول حماية السيف domin yana lizinta daga tsawon marikin takobi to tsawon ma'abocinta nan ga an cewa ne yana da tsawon marikin takobi to kenan shi ma dogo ne kuma a wajen larabawa tsawo alama ne na jarumta mutum yana tsawo sannan kuma yana dan yana dan jiki to alama ne in ka taɓo shi ka shiga uku yana da jarumi ne sosai an gane na mu min qul al-jism shaja'at haka ada kuma yana lazimta daga tsawon jiki da yake lazimta jarumtaka ga al'ada ga al'ada yana lazimta abin da yake lazimta shine jarumtaka ثم إنه min من كونه رفيع الإمام sannan yana lazimta da kasancewar shi mai madaukakin gishiri ya kuna azimun makana ya zama to mai girman matsayi a cikin mutanensa da danginsa kama annan yanzu min kamar yadda yana lazimta daga yawan toka a gida yawan kona ice za a yawaita ko da kara da itatuwa sannan yawan dafa abinci don ba za a kona shi a banza ba yawan dafa abinci sannan yawan baki sannan kyauta ah. ko don wannan abincin an dafa shi in yayi yawa ai dole ba mutane eh alamma kana kullu tarfidun min at-tarafid sariqa a lokacin da ya kasance kowane tarkibi daga cikin tarkibin da ya gabata din nan shi ne mai nisan matattaran ɗan kunne da kuma mai tsawon ginshiki da kuma rafi'ul imaj da kasirun ramad an yi cinaya da shi game da sifa wanda yake lazima li ma'anahu sifa mai lizimtar ma'anan shi a gani ana so kamar da aka ce a rafi'ul imaj ana nufin mai daraja ne a cikin mutanensa kaga daraja ai sifa ne ko nan kuma da wirin da jaj mai tsawon markin takobi ana zuwa nuna shi dogo ne kaga dogo shi shi ma sifa ne ko ba gaba kasiru na ma mai yawan kyauta ana zuwa wannan shi ma sifa ne na kyauta mai yawan toka a gida a gane wannan ku nan kuma da ce bintu adnan kaza shi ma yana so ya nuna lukan larabci ne na'am كان في الترتيب ma هذه وما يشبهه كناية عن صفة sai zama to dukkan tarkib na wannan da abinda da ya kamata shi kinaya ne na sifa a gari? shi wannan da muka ambata din nan fulanatu baqidatu ma wal qurb kinaya ne na me na tsawon wuya kana tsawon wuya mawsuf ne ko sifa sifa sannan kuma da wurin najat mai tsawon marki takobi kinaya ne na me na ainihin tsawo cewa rafiul imad ko sannan rafiul imad kinaya ne na daraja kaga daraja shi ma mai sifa kasiru da ma mai yawan toka shi ma yawan toka kinaya ne na mai kyauta kyauta shi ma sifa ne an gada wani tutu wannan kinaya ne na sifa na'am mutane to insha ne amma da aka ce bintu a zinar ana nufin dukkan larabci kina zifa ko mosu mosu an gane ku dukkan larabci ga motsu kenan za mu ci karin bayani insha Allah Hausawa suna yin da shi sosai da sosai ya ba zan iya kawo misali aka ga a baka cewa mai dogon hannu yawon mai kyauta ka ce wane wane a za su ce wane hannun shi da suke cewa hannun yan dan bagare shi yawa ya ga wuce kaya da yayi kaga hannun yan dan bagare shi wato ma'ana bai ruwa wannan kinaya ne na zika eh? hannun rogo ko shirin kyauta ko can an yi kan zaɓe ne sannan ga wannan kuma ga wani a ce fuskar shirin na irin da sanuwa ne yana da fuskar shanu wato baya dariya a ga ito irin wannan kinaya ne yana da fuskar shanu na'am shi wanda zan gaya maka ba zai kan yi san abu da da yi kira a kana so ne ka ɓoye ma wani mutum hmm. kuna magana ne da abokin ka da wasu mutane ba ka so su ci sai ku ɗauki musu su dungu za ka mai tsarin zancen ɗan uwanka ne zai fahimce ka amma masu sauraro ba ka so sai ku ɗauki takaya ku yi kinaya eh, kuna so kuna kuna cikin mota kowa kuna so ku faɗi maganar da ku kaɗai kuke so ku ji maganar sai ku yi nufi amfani da kinaya ko kana so ka zagi mutum ba ka son bayan ci ku za mu ci hikimomin da sa ake kinaya sai ka yi amfani da kinaya misali an gane wani ku? Na. yana da rariya hannu to mai gina shi zuwa ce yana da yawan kyauta bai rariya ita zuba ce ba ta faru komai ba albarka shi rariya hannu ga ta ce rariya hannu galiba kamar mutumin da yana da kuɗi kuɗin bai zama kuɗin bai zama shi abin da damun shi wallahi hannu na yi daga rariya gani shi wannan ba wai kyauta bane shi wato dukiya baya zama annun shi kamar irin irin mazan na mutanen banza in suna so su siffanta mace ai suna da abubuwan da suke faɗa tana da kaza tana da kaza duk na yanzu yi eh ko suna so su siffanta bayan ta ko kaza ko gaban ta sai kaza kaza kaza kai wacce tana da kaza duk wanda kaga ai ba sa son a sani ne to rubiya ko mutane ne su نعم ملحق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله shi fi'ili ma da kulu kat wa sin alai shi ne abin da kat da kuma sinun ke shiga gare shi an gane misalin bana au ya bana kad bana ya binu sa ya binu ko kad bana kamar kada kamatu sala duk inda mutum ya ga to abin da zai biyo baya menene fi'ili ne an gane ko kada kamatu sala kad bana sannan sayabinu sai akul inda mutum ya sa sinu sannu kore uka falatansa kaga shi tunda wannan sinu ya zo kore uka mai shi fi'ili ne shi eh a wani ka ko o mai man su, ka ƙaunin yin fi laisa an fusu. ko lastu anfusu fa qawlihim fi laysa lastu anfusu aw la yaqulu ta'u man su. ko ta'un na mai magana ya riske shi ta'un na mutakallim sami'tu sami'tu darabtu jalastu kamar cewa shi game da laisa an fusu. a gani ba zan yi magana ba ba zan yi magana ba wannan lastu din nan ya nuna laisa fi'ili ne me yasa sai laisa ya zan fi'ili da zuwan wannan ta'un na mutakallim ko to amma ta'un na mukaddaf ba shi ma haka ta'un na mukaddaba ba lastu lasta lasti to sai malam ya dan takaita sai ce ta'ul na mai magana wanda wani zai dauka cewa idan ta'un na mukaddaf ya zo ba haka bane in ta'un na mukaɗa ba ya zo ba haka bane a'a in dai haka samu ta'un da ma yace ta'ul mutaharrika to shi kila in ya sa wannan ta'ul mutaharrika baiti zai karye ba aurin baitin ba zai cika ba to zo wannan dalili kawai sai yayi magana to yana daga cikin dama matsalan waka wake matsalan wake kila kana so ka yi magana daidai amma sai ka rasa kalmar da zaka sa ya ba da ma'ana mai kyau sai ka dan sa wani abu ko da bai ba da ma'ana cikakke ba a gane ku dan kana baiti ya karye kana so baitin ya bada ma'ana to in ka sa wancan baitin zai bada ma'ana amma zai karye ya za ka yi to sai lalura ya sa ka aiwatar da wani abu wanda bai cika ka'ida ba أو كان أمرا لا اشتقاق نحوكم ومثله ملك والفضل والشرف ko kuma ya kasance umarni wanda yake zan shi zan wanda yake an kirkiro shi daga eh, mushtaq lagu an kirkiro shi daga mazdar ko daga fili daraba yadribu idrib kaga idrib ai daga daraba ne da yadribu aka samu idrib qatala ya qatulu uqtul ko qala ya qulu qul wannan qul din mushtaq ne min qala da ya qulu ko ya kasance umurni da fil amr ne wanda yake tashtiqaq wanda yake ma'abocin kirkirowa daga ainihin mazi ko daga mudari ko daga mazdar a gane ko na haukul wa misluhu udkhul misalin shi udkhul daga dakala ya dukulu udkhul dukhulan wan basid ka shimfida washrab sha wa kul ci an gane wannan ko kaga inda ya zama to umurni shi ma umurni ya mai da shi fi'ili shi ma eh a ismul fi'il haka ba mushtaq bane shi kamar kaman sah ai uskut tamahal a da wannan kuma ya sura shi ruwaidaka ai tamahal mah uktuf kami an gani Ma an haza ai kame daga wannan to wannan ba a kira shi fi'il amr sai da kira shi mu fi'il al'amuran saboda shi ba mushtaq bane shi in ka ce mushtaq ne daga ina ka girgiro shi babu an gane ku yawwa a ce sai aka fara koyawa mutum na hau da wannan littafin ana so ya zama babban malamin na hau sai aka fara samun mulha aka samun miya to dole mutum ne in ya zo ya ɗan yi sati sai ta bai ƙara dawowa <laughs> bai taɓa yin nahawu ba sai ka sa mai ajiyar niyya ko ka sa mai mulha to zance da gaskiya ba ka yi nufin ka karantar da shi nahawu ba zai shiga cikin wani irin takallum mai tsanani na'am duk da su ake shi yasa malaman ke gudun nahawu ai sai wani da wani iyawa a cikin malamai 20 sai a samu gida da kyar a samu biyu kowane malami yana gudun na hau sai an tsaya sosai sai an zama malami wanda yake da ikhlasi ya tsaya ya ma a hankali a hankali a hankali yana bunka ina ce za a fita ka'ida yadda malaman zaure ke yi ana gama yana fassara bayani kaɗan to lai har a gama a tsohon gudun yau duk abin da ake magana ba zai gane ba shi za ka ji ana cewa mutum zai ce kamar imamu imamu al-akfash ne kowa ya ce yana ƙara koya sai zama kamar mai hawa biyu na sama kullum abin ƙara wahala ya ce. a gane to shi inda inda da irin wannan wanda to kana ƙara zuwa kullum ka ƙara zuwa makaranta to kana ƙara ganin abin ba ko a gare ka amma kaga wannan lissafi na hawul wabi din nan ya sauke na hawu wanda a hankali inda mutum zai bi shi za ga mutum zai zama gogagge a na hawu zan iya dauki wannan littafin zai gaza da sauki daga an fara bayani zai gane sai su wa'annan littafan suna da wani bayani mai yawa wanda baya cikin nahul wadi kamar kamar a cikin nahul wadi sai ake gane fi'ili bai faɗa ba ko yanzu in ka karanta nahul wadi aka tambaye ka yaya za a yi in gane cewa wannan abu fi'ili ne ya zaka zaka ba wannan bayanin ka akwai ire-iren wayannan abubuwa da yawa wanda babu daga ciki kamar kuma ma'anonin ma'anonin huruf a ce irin su min da su ila da su fi suna da ma'ana daban-daban me ma'anonin sa duk bai bayani ba tun daga su ibtidaiya har zuwa ga na sana wani duk bai bayani ba saka dole sai ka haɗa littafan sai ka karanta wancan kuma ka haɗa da wa'annan sannan ka samu fawaid sosai na'am babu babi na fi'ili alayhi bisru bana auya biyu shi fi'ili shine abin da karke shiga kadi kamatu sala a garibu a karbana da kuma sirrin ke shiga kamar ya biru ya akul saya shiraf misir bana au ya biru ka kaulihim fi laisa an anfusu ko kuma ta'un na mutakallim ne ta'ul mutaharrika na mutakallim ya riske shi a gani sannan kuma ta'un na mukaɗaɓa na da mukaɗaɓa ya shige shi ka kaulihim fi ka ce lastu wannan shigan wannan ta'ul mutaharrika din ya mai da laisa fi'ili lastu anfusu aw kana amran nashqatin naqul wa mithluhu dukhul ko ya kasance umarni wanda yake mushtaq in ya zama to umarni wanda ba mushtaq ba kamar ismul fi'il ha kamar irin sah wanda yake ma'anar shi uskut mah bi ma'ana ne ukfuf kame an gane ku misalin shi ادخل nahaw qul ومثله ادخل udkhul misalin ادخل وانبسط udkhul وكل basid wa shrab gaba ɗaya umarni ne kuma an kirkiro su ne daga wani abu kul daga al'akal ko wa daga Shirabu, na. متن البناء نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم babi na farko if'allala if'allala yaf'allilu yaf'allilu if'illalan if'illalan if'allala yaf'allilu if'illalan mawluluhu ansasa. ya ka ansisu yake insasar alamatu an yakuna madihi ala sittat ahruf alaman shi ne mazinsa ya zama tokan harfa shidda ziyarati hamza bi awwalihi eh da karin hamza ika ansasa harfa shida ne da karin hamza a farkonsa wannan bayna ayin da kuma nunin tsakanin ainihin ainihin fiye da lamun fiye harfin min jinsin lamun da kuma ƙara wani harfa daban daga jinsi na lamun fi'il din shi ne sinin din nan wa min jinsin lamun eh da wani harfi daban na jinsin harfin lamun lamun fi'il din shi ne wannan sinin din fi a ƙarshen shi wa bina'uhu li mubalagatin lazim wato ana gina shi ne don mubalaga na lazim domin ana cewa ka'asa ka'asar rajul idan ya bankaro da kirjin shi yana tafiya ya bankaro da kirji za shi ko a dubula kenan na. wa yi kawai in ka in ka duka arsasar rajul idan harin sadruhu wa dakhala zaharuhu mubalaga wato in ya bankaro da kirjin shi ko cikin shi shige mubalagatan wato an faɗa da dan mubalaga sosai wato cikin ya bankare sosai bayan shi ya fito eh bayan shi ya shige a gari kirji ya fito bayan shi ya shige sosai wannan saboda mubalaga Wadi a بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس الثالث والعشرون درس إلى عشرين دشدة اسم الآلة اسم الآلة أمثلة مثالي مفعل مفعل ورد الحديد wato karfe ya goge karfe da abun gogewa ya goge kayan aiki kenan ya huda shi da abun hudawa irin drilling machine din nan ko wani abu ta abin za ka yi amfani da shi wajen huda abu ya zama mix up ya huda shi da abun hudawa ku gane ku kenan idan mutum ya ga wani kayan aiki aka tambaye shi sunan kayan aiki da larabci bai sani ba sai ya duba wani irin aiki yake yi yana huda abu ne ya zama mix up yana goge abu ne ya zama vibras ko zaka duba aikin shi ne kawai mif'al yawa sanan mif'al na shartul hashara bil minshar na goge katako da abun gogewa ko zarto ko wani an wani kamar fa'agari kamar zarto haka na yanka katako da abin yankawa kamar zarto haka na kafa shi da abin kafawa shine kamar kusa na kafa shi da abin kafawa mis'ala mis'alatu na zana kwallon takarda da abin zanawa shine kamar rula wa biswa na tsare ta a cikin abin tsarewa shi ne jaka na tsare ta a cikin abin tsarewa azafal mutribu bil mi'zan wato mai rawa ya yi kida da abin kida da kayan kida mai rawa ya yi kida da abin kida a mi'izan abin kida in in intazara al'ani bil mi'zan to wajen gulam الغلام بالمصباح Wani na bane haka ne ok mizar na bi ta zarar amil bil mai aiki ya daura abin daurawa kwarjalli kyautu mai aiki ya daura abin daurawa sabuwa wajen lugulan bil misbah fuskan yaro ya yi haske da abin haske fuskan yaro ya yi haske bil da abin haskakawa harrakan naru bin mishra wato ya motsa wuta da abin motsawa dakalatin naru bin dakalatin naru bin mirkhala dakalatin naru bin mirkhala wuta ya casu da abin casawa abin zira zuki da nan dake irin makera da suke casu suke abin nan wuta misali tawabba al-musalli bi ba mai sallah yi alwala da abin alwala da abun alwala wala ta ismul ala yukhadhu ghaliban min fi'li salati mujarrad الذي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الرابع darasi na hudu ya su muzari wa fa'ala bil fath ya su muzari na fa'ala da fata idan muzari idan ma ya zan fa'ala da fata to yaya muzari zai kasance lil fi'l sulasi mujarrad ala wazn fa'ala fi'l sulasi mujarrad akan ma'aunin fa'ala salasa awzan yana da ma'aunai guda uku siyasiya ma'aunai na ka'ida masu ka'ida a cikin muzari wani ya yasfil fa'ala yasfilu eh fa'ala yasfilu wa fa'ala ya ƙulu akwai fa'ala ya ƙalu kuma kowanne daga cikin wannan akwai dalilin da yasa ake same wannan wasanin iya zan fa'ala ya ƙilu akwai dalili fa'ala ya ƙalu akwai dalili fa'ala ya ƙulu akwai dalili ba haka nan kawai ake samun salin ba fa'ala ya ƙilu da kasara me yake sabbaba a samu ya ƙilu da kasara a cikin muzari za mu ji. amsila misalai wa'adal ghurz thumma wafa wato da yayi alƙawari sa'annan ya cika da yayi alƙawari wa'ada kaga idan fili ya zama misalun wawi misalun wawi ala wazani fa'ala to in zai zama to yaf'ilu wa'ada yau'idu wa'ada yaw'idu sai a cire me sai a cire fa'ul fi zai zama ya'idu ya idul hurru summa yafi kaga ya hurru yafi ko wafa wafa kaga wafa ala fa ala ko misalin wawi ta ce yaufi yaufiyu yaufi ta cire bi fa'ul fi sai zama yafi a gane kaga wafa yafi wasalafa yausilu sai kuma bi yasilu wajada yau jidu sai koma ya jidu to kaga duk wannan gaba ɗaya yana faruwa haka galiban a gari kenan idan fi'ili ya zan misalin wawi ala wazani fa'ala galiban mudari na zuwa mai eh? mudari na zuwa mai yasiru yawa na na'am la khaba man istakhara mai istikara baya kabewa khaba wani ajwab ne ya wani irin ajwab ne wannan ajwabul ya'i saboda a muzari'in shi khaba ya khibu khaba ya khibu khaibatan khaba ya khibu khaibatan ya nuna asalin shi khayaba khayaba to tunda mudari'in tunda shi ajwab ne ya'i khayaba me yasa ya zama khaba saboda wannan fata hadin da ke wajen ha bai yi munasaba da ya'un ba wato wannan ya'un bai yi munasaba da wannan fatawa ba bai yi munasaba da fata, alifun to sai a mai da wannan ya'un ya koma mata alif khaba eh? to mu dane shi ya khibu ko ya khibu wato asalin shi mai ya khibu ya khibu idan ka bashi ya khibu wato ka sashi amma wani zaga akwai matsala saboda a ka'ida in an samu harfin mudari harafin da ke gaban shi ya kamata ya zama sukun daraba yadribu jalasa yaji eh, a ka'ida in an samu harfin mudari dole ne harafin da ke gaban shi ya zama da sukun ka'ida ne wannan an gani kamanin khaba ya khibu ina sukunin ashe asalin shi ba ya khibu ne? asalin shi yak yibu wancan sukunin da ke can shine a farko wancan kasara din shi ne a gaba ya yi sai aka yi da malaman nahawu ke kira al-ilalu bi taskin al-ilalu bi taskin sai zama ya khibu an gani alawa zan yasilu ya khibu khayaba ya khibu alawa zan yasilu an gane ku kenan a yaushe ne fi'ili ke zuwa idan azwafu a yaushe azwafi ke zuwa fa'ala ya fi'ilu idan azwaf ya zama ya'i ala wazani fa'ala ajwafun ya'i ala wazani fa'ala sai zama yafkidu kaman sara kaga yasiru asalin shi sayara yasiru sayara yasiru sai aka iradu bi tafsir sai kuma asalin shi yasiru sai kuma yasiru Kuma da wani ku to zo da ka shi ma a sara dinnan nan ne ya'i sai zama fa'ala yasiru mala mala yamilu mayala yamilu ala wazan fa'ala yaf'ilu eh jarat al umur bil maqadi al'amura suna gudana da kaddara al'amura suna gudana da kaddara jara jara to me yasa aka ce wannan alifin din jarat ina mal da alif ne ina alif ne na na nakis saboda an samu ittiqa'u sakinai jara ga ta'u ta'lil a sakina to sai aka cire wannan alifun din wanda shi a sarfu a koda shi mara lafiya shi ke shan wahala shi mara lafiya a sarfu in zai kawo cikas ko ana wurga shi ne kawai karanta ba a tausayi mara lafiya a sarfu shi ne hikimar da za a nuna ma za a gaya baku wannan harfin illa ne hikimar nuna ma shi kenan saboda idan al'amari ya rikici kaka tausaya mai ka yi fasari da shi an gane wannan ba magana wai man layar hamun na layur ham to shi layur ham kawai shi ba a tausayin shi wannan mai illa ne an gane in an ga gamara lafiya yana shan wahala mai lafiya gamara lafiya yana jin daɗi yana da wadata yana da gidaje yana da motoci yana da kaza ga mai lafiya yana cikin wahala da yunwa sai a kwace dukiya mara lafiya sai a ba da lafiya ni zai inda lafiya ki ci gaba da ki ci gaba da ciwon cikin gefen eh to wannan shi ne ka'idar su malaman sarfu kun gane wannan ko kaga jara sai kuma aka sani ta'u ta'ali to sai a cire wannan harafi na illa kamar maza madat ko sara sarat in za ka yi rabi tara ka manta da wannan abin da ka cire me za ka ce za ka yi rabi to jarat alifin yawwa daga ce fi'il madin mabniyun ala al-fataha al-muqaddara ala al-alif al-mahzuf bi tiqali sakinain shikenan fi'il madin mabniyun ala al-fataha al-muqaddara ala al-alif al-mahzuf bi tiqali sakinain an gane wannan ku na'am wannan ana kiran shi naqis bai harfa illa a ƙarshe to naƙis ɗin wani iri ne don kala kala ne naƙis wannan naƙis ne ya'i ya muka yi muka gane mu koma zuwa ga mudari jara ya jiri jariyar ko mazabin jara ya jiri jariyar to saboda haka yanzu mun gane asalin shi jaraya tun da asalin shi jaraya to kenan mudari zai zama ya jiriyu jaraya ya jiriyu fa'ala ya tsiru kun gane ku? aha so kenan idan na? mana amin zuhuri a afirka saboda nauyin harshe ya sa larabawa suka cire wannan donma din akwai damman in za a yi rabi ana faɗin donma amma saboda nauyin harshe ya jiriyu harshen ka zai yi nauyi ba daɗin faɗa larabci ma ana so a sauƙaƙe shi sai aka cire wannan donma din saboda wannan sikalin lisan din eh kai a wajen ka kenan ko larabawa kuna na mana wahala تجري الأمور بالمقادير كمان تو كشيء الدعافة من هذا الشيء مدار إيه يدعو يا يا هرجك كبش وحلا تجري الأمور بالمقادير تو راك ناقص ناقص إن يا زما يهدي إذا إن يزوا الله ذلك فعل إذا زما يكتب نعم آه، فر المؤمن إلى ربه mumini ya gudu zuwa ga ubangijinsa mumini ya gudu farra akwai fi'ili mai wannan ma'aunin mun san sulasi in ma yanzu fa'ala ko fa'ila ko fa'ula fa'ala fa'ila fa'ula to wannan farra din shi wani wani harafin bai wani fi'ili ne shi eh? to ya aka yi zan fa'ala bayan gashi farra sukun ne a tsakiya farra ra eh far ra school ne kaga asalin shi asalin shi ba fi mai sukun a tsakiya babu shi kaga wannan sukun din to wani lalura ne yankun da haka asalin shi farara farara marra marara dolla dolala asalin shi kenan to da haka da ya zo farra sai a mai da shi asalin shi farara to me yasa ya kuma me yasa ya zan farra saboda samuwar harfa guda biyu iri daya na samu harfa guda biyu iri daya masu wasali to dan a samu sauki a samu khiffa sai a sa ma ɗaya school a shigar da shi cikin daya a sa ma ɗaya school a shigar da shi cikin da sai zan farra amma asalin shi farara ne kuna da wannan ku to shi wannan ana kiran shi muza'af to muza'af kala biyu ne akwai muza'af lazim akwai muza'af muta'addi wannan wani iri ne ya ake gane muza'af lazim wanda ba kawo yau wanda ba zai yi ya kawo makulun bi kai sai ba sai da harful jar hmm. ko yanzu wannan farra za ya samu farar mumin ilallah ko farar mumin ila rabbi an gane kaga wannan farra abu ne wanda yake lazim ba a zama maqulun biyu to idan abu ya zama lazim ala zari fa'ala farara to muza'ab zai zama fi in abu lazim ne ba muza'ab aji ba farara ya firiru ya firiru din shi ma ba in ka duba in ka sashi amma wani ba zai shiga ba ya ya firiru tana sashi amma wani ba zai shiga ba yi asalin shi yake yafriru wancan sukun din shi zai dawo eh sai kuma wannan kasaran ya dawo can ya yafriru yafriru ala ya yafiru an gane to ya aka yi me yasa ya koma yafiru ya yafriru sai koma yafiru kuma ya aka yi aka yi canjin aka shi shi wannan ra'un din guda biyu ra'un din guda biyu ka san dama an ce in suka zo a jere duk kowanne na da wasali za a samu ɗaya skun a tura shi to in an ce za a ɗauko skun daga waje za a samu intik awus sakinai ga wancan skun ɗin na da ga wancan skun ɗin na da sannan gawa ga wancan skun ɗin na da sannan ga skun ɗin wancan na fawon ɗin ya fi to an samu intik awus sakinai kuma wannan laifi ne mai girma a cikin sarrafa kamar yadda muke faɗa malaman sarrafa ba sa yafe shi in ka sa sukun guda biyu ka yi laifi mai girman gaske dole ne ka nemi a takallus miniti ka isa ki yadda za ka yi ka kubuta daga haɗuwar sukun guda biyu to an gane wani ko a takallus miniti ka isa ki ne ka fahimci wannan ayi to saboda haka ya za a yi a kubuta daga wasu kun guda biyu shi da sai a yi canji sai a ɗauko wancan sukun ɗin a dawo da shi nan kasanan can a biyar can sai zama ya firiru ya firiru to shi ne dalilin da yasa aka yi haka amma amma wannan ya firu na asalin shi ya firu ne an gane ku to saboda ana kiran wannan muda'af lazim fa'ala ya firu shi ma kenan aka tambaye ka a ina ne fi'ili maji wanda ya zo fi'ili fa'ala wanda maji shi ya zo fa'ala yake zama ya fi'ilu da za ka ce a wurare ina ina da ina misalin wawi sannan ya yi sannan muza'af lazici kalas ka gama ka ci jarabawa <laughs> na? ya da ke dole in gari iya ba zai yi kaci shi ba sai ka haddace duk wayannan ƙa'idojin a cikin sarfu sa'annan ka iya gane abubuwa irin wannan Shi ne malamai ke ake kasa gane waye wanda ya fi amfani da nahu da sarfu wanne ya fi amfani sarfu ya fi wahala kuma sarfu amfanin sarfu ya fi fitowa fili domin kowace kalma sai ka nemo asalinta sai ka nemo ma'auninta da abin da ya kama da wace na hau ƙarshen kalma kawai shi kenan kana iya mantawa da ƙarshen ka ci gaba da rayuwanka ba ruwanka da ƙarshen kalma amma ba zai yi kai ka rayu baka san asalin kalma ba ko baka san ma'aunin kalma ba da sauransu kuma sha Allah an yi karatu shi ba Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ana sanar da 'yan uwa cewa an bude asusun neman taimako na tafsir kamar yadda aka saba duk shekara galiban ba a cika yin bayani ga ku da kuke zuwa wannan lokacin ba yanzu an sanar da ku wanda yake da wani taimako da zai bada a wanda zai bayar akwai malam abdulmumin gashi nan za ka zo zai baka receipt ya rubuta sunanka ina fatan gari ana so karanci in mutum zai bada taimako inda san samu ne wato dubu biyar karanci karanci ya bada taimakon dubu biyar kaga in an bada dubu biyar ɗin insha Allah mutane goma sun zauna kenan ana samun aka samu mutane kamar guda 20 suka bayar aka samu dubu ɗari aka fara tashi da aka in kana so ka bada gudunmawa da Allah ga bawan Allah nan kuma lallai ana neman gudunmawa naka kan wannan al'amari na tafsiri daga mal abdulmumin shi kadai shi kadai ne aka ware aka ce karbi wannan kuɗi dan Allah so a samu tsari shi kadai za a ba in zaka ba wani sai ka bashi wakilci خلاص الله يشتمكي بارك mu. sai ka ka tura ka ce ba mala zuhumi in zo kuma sai ka tabbi mala zuhumi an baka kudin nan ka bibi kudin an baka kudin nan eh an bani shikenan an gane subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk